ba zama nake ba nima ba zama nake ba ta kike wallahi lafiya lau ke yau amma fa ka min kyau ya kake na Allah ko za ka iya dan bani nan banka Allah ya wani an ga nake Allah za ka kai ni mu gaida su mama ko ba haɗuwa eh mana ai ka san magana aure ba a wata cancho. Baranda, baranda, estamos guay. Tío Baranda. ¿Estamos guay? This man. Hey! Hey! Oh, I'm